يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau alhamis muna yammaci na 20 ga wata ramadan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masar zuwa madina 1443 wanda yammacin ya dace da 21 ga watan hudu shekara ta 2022 ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira allah muke roƙo ya karbi ibadunmu ya sa mu cikin bayan allah da suka dace a cikin wannan wata sauran kwanaki da suka rike kwana goma ko kwana tara ya allah muna roƙo da ta'adar samu da aikata ayyukan alkhairi a cikin wayannan kwanaki masu albarka tafsir da muke mutum kuwa su al-imran wannan mutane aya ta hamsin da takwas أتن سورة آل إمران ذاك يولا متاشي كم آية تهم سندتر الله كفنا منا lallai wanda suka kafarce Allah subhanahu wa ta'ala zai musu azaba mai tsanani a nan duniya da lahira sannan ba da mataimaka a ranar tashin alkiyama a wajen Allah Allah ya ce amma wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari Allah zai cika musu ladan ku. lalle Allah baya son mutanen da suke azzalimai Allah yake Bala manzo Allah wannan ababe da muke karanta maka cikin su Ali Imran na tarihin annabawa tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alalamin daka wannan taba da Allah yi wa annabi Nuhu da annabi Adam da kuma iyalan gidan imrana da kuma iyalan gidan annabi ibrahim da tarihin maryam da mahaifiyarta da ɗanta annabi isa da tarihin annabi zakariya da tarihin annabi yahaya duka wannan ababen suke karanta maka yana cikin ayoyin alkur'ani wa zikir hakim da kuma ambatan allah mai hikima sai allah ke cewa inna masala isa inda allahi ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الله كيف رمز الله إن مثل عيسى عند الله للي مثال غلطا النبي عيسى أوجا الله كمثل آدم كما مثال غلطا النبي آدم حكى مثال غلطا خلقه من تراب Allah ya halitti annabi Adama daga turbaya daga ƙasa sun maƙar lahun kun fayakun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai kasance sai ya kasance alhaƙo rabbi da ka wannan abu da ake karanta maka yawon Allah gaskiya ne daga wajen ubangijinka fala takum minal mumtarin كارك درجت كم بين الله ما تشكى أكل بر الله سبحانه وتعالى الإمام القرطبي أكتم الجامع لأحكام القرآن الكتاب كتابنا الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب يك دليل على صحة القيام وانا آية دليل تعكي إنوة أيديات ونابد ونابد وتشبيه والتشبيه الواقع على أن عيسى خلق من غير أب تعالى ذاك كما تتني شيني النبي عيسى Allah ya halitta shi ba tare da mahaifi ba kamar annabi Adam alaihissalam la annahu khuliqa min turab ba ana nufin an daga kasa ba wa shay'u qad yushbahu bi shay malik da ana iya kamanta abu da wani abu in kana bainahu ma kabir ko da ya karanci a tsakaninsu akwai bambanci mai girma za da an yi a fi wasfin bayan sun yi tarayya a tuffa guda daya ba ina adam kodi kamin tura lalle annabi adam an halice shi daga kasa ne wadda mai isa na tura annabi sa ba kasa aka halice shi ba fakana bai farqun min jihati min hadhihi jiha imam al-qurtubi yake cewa to daga nan kenan sai ka akwai wanti a tsakanin ta wannan bangaren sai dai ka ce ne ke tsakanin halittar annabi adam da halittar annabi isa annahuma khalaqahuma min ghaira Allah ya halitta annabi adam da annabi isa ba tare da mahaifi ba an na aslu خلقته ما كان من تراب فيرك ما أسلها لسان النبي آدم لشيء النبي ذات أسلها لسا يا كثنتيني لك كثا لأن آدم لم يخلق من نفس التراب فشيء النبي آدم قال هذا أسل أسل أكا هل تشبع ولكنه جعل التراب طينا لألا شيء من كثا تكوما تكو ذكثت تكوما تكو ثم جعله صلصالا فنعلم جسبا لن يكوما يوقو ثم خلقه منه فنسي الله يهل النبي قالوا لبنا يقول فكذلك عيسى حوله من حال إلى حال حكى النبي عيسى الله يتنجى شدك ونيني يزوى ونيني ثم جعله بشرا من غير عبد sannan Allah ya mai da annabi isa ya kuma mutum ba tare da ma'aiki ba wa nazarat hadhihi al-aya imam qurtubi a cikin al-jami' li ahkam kana ke cewa aya ta karka bisababi na najran saboda bakin najran jama'an najran sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina an ankaru ala annabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu inna isa abdullah wa kalimatu a lokacin da su nasaran garin najran sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wa manzon Allah inkari da cewa da manzon Allah yake manzon Allah na cewa annabi isa bawan Allah ne sannan kalmar Allah ne فقالوا تسكت يوم من الله صلى الله عليه وسلم علينا عبدا خلق من غيره يا من ذا الله شن ذاك إن إيه هنا منا ونباء ذاك رسيش بتار ما يفيبا فلا ربطي الله شن ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله كتمه عادم من كان أبوه النبي آدم وأي ما يفنش أعجبتم من عيسى ليس له عبد yanzu kuna mamaki ne akan annabi ya sabai da mahaifi fa'adamu alayhi salam laisa lahu abun wala um annabi adam alayhi salam bai da mahaifi bai da uwa bai da mahaifi bai da uwa annabi adam alaihi salam فذلك ala? تعالى والنشين فلن الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الله كفر من الله صلى الله عليه وسلم mushrikai da yahudawa ba za su zo maka da misali ba dangane da annabi isa ba sai mun zo maka da gaskiya dangane da halittar annabi adam da kofi kyawun tafsiri ma da kurkubi allah ya ji ƙanshin rahama yake cewa wa ru'ya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da ahum ila islam qalu sana an rawaito lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kira na faran garin najirana zuwa ga musulunci najirana tana cikin garin makka tana cikin من مملكة العربية السعودية ذاك لوت إن من ذا الله يكرا تضعف مستكر مسلمين تذكت يوم من ذا الله قد كنا مسلمين قبل يا من ذا الله عيم مكان تي مسلمين ما أسلمين كوي أتكاب فقال كذبت تي من ذا الله كتوا قريا كي يمنعكم من الإسلام صلاة أبو بوا غراء كتكي أنا كشقا مسلم قولكم اتخذ الله ولدا magana da kuke cewa Allah ya riki yaro wa al khinzir da kuma yadda kuke cin aladu wa sujudikum lis-salif da kuma yadda kuke wa qurat sujada wannan ababe ku suka hana ku shiga musulunci fa qalu man abu isa take tambayar manzo Allah wa ai mai annabi isa fa anzala Allah sai Allah ya tauka da wannan aya inna masala isa inda Allah lallai misalin halittar annabi isa a wajen Allah kama sani adam kamar yadda halittar annabi adam take ne khalaqahu min turabin Allah ya halitta annabi adam daga ƙasa ila qawli har zuwa fadin Allah ba wa ta'ala fa naja Allah la sallahi an al-kadhibi fa da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum li ba'd sai manzo Allah ya kira su sai shashin da ka suke cewa shashin. in fa'altum in kun aikata abin da manzan Allah yake kiran ku zuwa gare shi na mubahara malwadi a alaikum na wallahi wannan wadi wannan kwarzo da ke gani zai kuma huta a wajen ku duk da sidda cewa ama sa'arid alaina siwa hada ya mutu Allah ba za ka ji bijiro mu da abu. bayan wannan ba sun zama manzon Allah gaskiya yake sannan sun karanta a cikin littafin injira kafin su sayar da littafin a kan lalle annabi isa alaihi salam ya yi bushara da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin ya ci mai ba da su mu'am za ka tusan allah subhanahu ta'ala ya ba da tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sabon manzon allah a cikin littafin injira فقال الإسلام أو الجزية أو الحق manzo Allah ke cewa ɗayan abu guda uku idan ba ku zaɓe in ma ku musulunta ko ku ba da jizya ko kuma na yaƙe ku fa qaru bil jizya gaskiya da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jizya ala ma ya'ti wa tamma al kalam inda qawlihi بل تم الكلام عند قول آدم ثم قال خلقه من تراب فقال له كن ثم قال له كن فيكون a nan malai masu taƙiƙin wannan tafsiri suke ta ƙala ba'abu ahalin ilmi wasu tashin ma'abota ilimi suna cewa al-musharakatu bayna adam wa isa fi 15 wasa tarayya da annabi isa da annabi adam ta haɗu ne a wajen kafa goma sha biyar suka ce fi wajen kawana halittar wajen kawana halitta annabi isa da annabi adam abu ne daya Wafin fil khalqi min al'usr allati raka wallahu min ad haka wajen halitta an halitta su daga tsawa wanda Allah ta'ala ya gina duniya akai wa fil ubudiyya wajen karancewa bawon Allah annabi adam bawon Allah ne sannan annabi isa wa bawon Allah ne ba dan Allah bane ba kuma Allah bane wa fil nubuwwati haka wajen annabta annabi adam annabin Allah ne haka annabi isa annabin Allah ne wafin mihna haka wajen jarrabawa da Allah subhanahu wataala yi wa annabi adam haka Allah fatala ya jarraba annabi isa isa bil yahud Allah ya jarrabi annabi isa da yahudawa wa adamu bi iblis Allah ya jarrabi annabi adam da iblis wanda sai da ya kokari ya saukar da shi daga gidan aljanna ya saukar da shi zuwa duniya wafi akli masu ta'amu wa shara Allah ya menene ya kamanta annabi adam da annabi isa ne ko duka suna cin abinci da abin sha Za ka annabi isa alayhi salam yake fadawa nasara lallai shi bawan Allah ne annabin Allah sannan kuma lallai da shi da bai suna cin abinci da cin abin sha wa fil faqri ila haka wajen bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shi ne ghani mawadati hamid wanda ake godewa to da ka annabi adam da annabi isa suna bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala wa fi sura yadda Allah ta gina annabi adam haka aka gina annabi isa kansa وفي الرفع إلى السماء هكا وجن أوكك تزوى سما النبي آدم ينا سما الله سبحانه وتعالى يسوق التجدوى كسا هكا النبي إيسى داء سوك تشي daga sama zuwa ƙasa gashin duniya kamar yadda a karatunmu wanda yake kafin wannan mun faɗi harisai mutawatirai wanda malama hadisi har imamu shaukani yake cewa harisai guda ɗaya har zuwa ishirin da tara sabon manzon Allah ba mutum ɗaya sabon manzon Allah mutum ishirin da tara suka rawaito hadisan da suke nuna ne annabi isa a ƙarshen duniya zai sauka ya dawo ƙasa wafin ilham Allah su swt ya kamanta annabi isa da annabi adam wajen ilhama da Allah su yi wa annabi adam da annabi isa a isa adam annabi adam ya yi atishawa faƙala alhamdulillah sai sai alhamdulillah wannan ina hama shirka wajen Allah wa alhama isa ina ukuri da min batu ne ummi Allah fatala ya yi wa annabi isa ilhama a lokacin da aka fitar da shi mana mahaifin ta yi da aka zo wajen bani isra'ila shi suke ƙara in ya abdulla ni bawon Allah ne a taniyar kitaba Allah ya bani littafi waje'alani nabiya Allah ya sanya na kasance annabi waje'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka arik inda nake wa awsani bis salati wa zakati wa dun sahiya Allah ya wasiti da sallah da zakka matakar ina raye wa fi ilmi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawata annabi isa ne da annabi adam a bangaren ilimi Allah ka ce wa Allah allama adam al'asma Allah sadara shi ya sanar da annabi a sunayen abubuwa wa ƙara sana Allah ya wawu labari dangane da annabi isa wa yi wa'allimuhun kitaba wal hikima Allah zai sanar da annabi isa rubutu da kuma hikima wa fi nafsi ruhi fihima haka Allah sadara ya tsakanin su ne a ɓangaren busa musu rai Allah ke cewa na fakto fihi min ruhi Za ka sai na busa daga cikin ruhi wanda suke wajena wa ƙara fanafakna fi min ruhina Allah ya sai muka yi busa wa cikin annabi isa daga cikin wani ruhi daga wajenmu wa fi maut haka wajen mutuwa Allah ta laka wata tsakaninku wa fi faqdil ab haka ɓangaren mahaifi annabi adam bai da uba haka annabi adam annabi isa bai da uba to da ka idan ka duba halitta tsakanin annabi adam da annabi isa halittar annabi adam ita ta fi zama abin babaki fiye da halittar annabi isa alaihissalam to da annabi isa da mahaifiya amma annabi adam bai da uwa sannan bai da mahaifi a nan imamul qasimi rahmatullahi alaihi tafsiru al-mahasin wa ta'awil yake cewa farin Allah subhanahu wa ta'ala inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah ya ci zama da darama malam ya rasu sai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara biyu kaga shekara nawa shekara ɗari da wajen goma sha biyu kenan shekara ɗari da goma sha da rasuwan malam rahmatullahi alaihi da ka imam al-qasim askin mahatar sawi yake cewa imam rabi yake cewa al-hukama qalu malai masu hikima suke cewa innama ko ya ƙa'ar alaihi salam min turab jiwu Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam daga ƙasa ne turbaya da wasu ababe kamar haka dalili na farko ne ya kuna mutawadi Allah ya halitta annabi Adam daga ƙasa ne dan ya kance mai tawaru mai kankan da kai ya kai na ana ina ka samu girman kai Allah ta ya halitta ubanmu annabi Adam alaihi salam daga ƙasa ne dan ya kance mai tawaru sannan manzo Allah ke cewa ma tawadu ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah babu wanda zai kankan da kai dan Allah fati Allah ya daukaka shi a wani hadisi manzo Allah ke cewa lallai don mutumin da ya kasance a cikin zuciyar shi akwai daidai da bayan zarra na girman kai bari shiga aljanna ba an ji wa an ji annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu da ya kuna tattaran Allah kuma ta ya halitta annabi an daga turbaya ne dan ya kasance a asirta yake mana Allah fatara yayi asirti wa annabi alaihi salam ya kasance an lullube shi dalilin da ku ya kuna ashadda intifaqan bil ard Allah subhanahu wata'ala ya halitta annabi Adam ne daga turbaya dan ya kasance yana tsananin mannuwa da kasan wa zalika lanna innama khuliqa li khalafati al ard Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam dan ya kalifanci ne a ban kasa saboda Allah ke cewa wa isqala wa isqala al malaika wa isqa inni ja'il wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaje lokacin da ubangijin ka ya ce wa malaiku lalle ni dan sanya wani halifa a ban kasa shine annabi Adam dalili na wuri yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam daga turbaya arada al haqqa izhara al qudrah ubangiji ya yi nufin ya bayyana ƙudurar shiri fa khalaqa shayatin minan nar sai Allah ya nufi shaytanu daga wuta allati ya azwa al wasu ta fi komai haske a duniya wa bitalahum bi zulumati dalala sai Allah ya jarabi shaytanu da duhu na ƙasa wa khuliqa adam min Allah ya halitta annabi adam daga turbaya ne allati ya asfa al wata tana ci mafi saurin abubuwan da Allah ya halitta sun ma'aɓa wal muhabbata sannan Allah ya ba annabi adam soyayya wal da sani wal nura wal Allah ya ba annabi adam haske da kuma shirya dalilin na biyan kodi insan min turaf bi ya kuna mutbi'an linari shahu Allah ya halitta dan adam ne daga turbaya dan dan adam ya kasance zai dinga kashe shi wuta ta sha'awa wal ghadab da wuta kuma ta fushi duk lokacin da ta fushi zo sai ya kokari ya kasance ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ce Allah fa ta ya tabbata da abin da yake yi imam al-qasim ya Allah ya tsaye da rama yake cewa fadin Allah subhanahu wa ta'ala al-haqq min rabb wannan gaskiya ne daga wajen ubangiji kiyamun dan Allah sallallahu alaihi wasallam fala takum min al-mumtarin kar ka kasance cikin masu tsarka cikin aikin Allah malaki cewa faɗin Allah alhaqqu min rabu. wannan khabar in mubtara'in mahdud ma'ana khabar ne na mubtadan da aka shafi ina mubtada yake shine allazi qasasna alayka min nabi isa alhaq abin da muka baka labari na annabi isa to shine gaskiya wa qila wasu malaman larabci suke cewa alhaqqu mubtada alhaƙo mubtada ne wazzarfu khabar za ka zarf shi ne khabar ɗin ai alhaƙul masu ma'ana haƙƙin da aka ambata to da ka daga jan ubangijinka ne waƙila alhaƙo fa'ilun alimutma wasu ma suka ce alhaƙ ɗin na fa'ili ne da fi'ilin da kanta aka ɓoye fi'ilin shi ne ja aka alhaƙo min rabbika ta ya Allah wannan gaskiya ce ta zama maka daga wajen ubangijinka dangane da labarin annabi isa kar ka kasance cikin masu shakka haka imam al-qasimi rahmatullahi alayhi ya fara nan sannan malaki ta wafin haƙƙi ta wilani al'awar sannan a cikin tafsirin alhaq akwai tafsirai guda biyu a wajen malaman tafsiri na farko ke ta ƙara abul muslim al-muradu an na hada nazi an zalatu a rai kawala abinda ake nufi wannan abu da allah saukan mata to shine gaskiya min khabar isa alaihi salam na labarin annabi isa mutum allah ya tabbata gare shi Na ma qalatin nasara wal ba abin da nasara da yawur suka faɗa ba na ce annabi isa dan allah ne sannan kuma shi ma allah ne فالنصارى suka ce مريم ولدت إلها ta haifa Allah ne. إمراتاه Yahudu واليهود سوق يهوداوا ramu maryam alaiha salam bil ifki sun jefi maryam amincin Allah ya tabbata gare ta suka kirkira ƙarya suka jingina mata wala tubuha ila yusuf najjar suka ce yusuf najjar shi ya wata suke ta hayo fallahu ta'ala bayyana anna hadha alladhi an anzala fil qur'an wala. da ka nan sai Allah yake wani bayani lalle abin da ya sauka a cikin alqur'ani na lamarin annabi Isa to wannan shine gaskiya ثم نهى عن الشك فيه sannan Allah subhanahu wata'ala yayi hani kar mutum ya shakka akan wannan lamari na Allah nabi sa magana ta bi ta malamin daga wannan al-haqq min rabbik ma laka ta anna al-murad anna al-haqq fi bayan hadhihi al-mas'ala ma dhakarnahu gaskiya wajen bayanin wannan matsala ta annabi isa shine abin da Allah ya ambata a cikin al wa adam alayhi Kita ce ƙisar annabi adam alaihi salam fa innahu wula bayana aqwa minha babu wani bayani da fi wannan bayani ƙarfi fiye da bayanin da Allah subhanahu ya yi a cikin suratu ali imran fadan Allah subhanahu wata'ala fala takum lil musalim. malam Allah da kashara wa kitabu khitabu imma lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariq at-tahyi imma kada ce wannan magana ce ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ƙara haɓaka manzan Allah sallallahu alaihi a ƙara kuma ita da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya samu rauni li ziyarati saudan manzan Allah ya ƙara tabbata aw li kulli sami ko kuma ya ke Allah ka tsara ki ta fara ta kun min al mumtarin ya kai mu Allah me jin labarin annabi Adam da annabi Isa kar ka kasance cikin bayan Allah wacce ka ubangiji muke roƙo ya ta da mu duniya da lahira ذاك man فمن حاجك min من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗa mana yadda ya halitta annabi isa sai Allah yake jin hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga gaskiya da kuma faɗa maka ga yadda Allah ya halitta annabi isa alaihi salam faman hajjaka fi don mutumin da ya jayayya da kai fi iskin lamuran annabi isa min ba'di ma ja'aka min al'ilmi bayan abin da ya zo ka na ilimi a cikin littafin alkurani فقل تعالوا ندعو أبناءنا كثير مستمع قال لكم ندعو أبناءنا مكراء أم وأبناءكم مكراء أمكم ونساءنا مكراء مات يمكم sa'a nisa'akum mu kira matayen ku ya yahudawa wa an na mu kira kawunan mu wa ku da da kawunan ku mana nabtar sannan sai mu kaddatar da kai wajen yin addu'a mu kaddatar da kai a gaban Allah fa ce Allah ratallahi al-kadhibin mu sanya tsinuwar Allah ta a akan kafirai akan mutanen da suke sun ta Allah subhanahu A nan imamul qasimi Allah ya fi kanshi rahama yake jawabara Ibrahim kasir malar ɗinkatun Allah mera mai ke cewa wa kada sabon lutuli haɗi lubahala wa ma ƙabla ha min auwari turati ina huna fi waɗi nasara na jiran lamma ƙadamun da madina malar ibrukatun a cikin tafsirin ƙura'an a zume ke cewa sabon da ya sa Allah su ba ni tsarai saukar da wannan tsinuwa da ayyoyin da suka muka sun ita tun daga farkon tura alif lamim Allah la ilaha illa wal hayyul har zuwa aya ta 61 to shine Allah subhanahu wataala abu da ta sauka da wannan aya wasu baki ne cikin nasarar garin Najeriya suka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina fa ja'alu yuhajjuna fi Isa sai suka shiga suna ta mutu cikin labarin Annabi Isa alaihi salam wa yad'umuna fi ma yad'umuna ma yad'umuna min an-nubuwwah wal ilahiyya ya kwanci suka shiga suna tarayawa suka ce annabi isa annabin allah ya sannan kuma allah ne fa an zara allah wasu hadi sura sura sai allah ya sauka da farko wannan sura raddan alayhim dan allah ya radi akan su akan wannan mummunan magana suke bari na ce annabi isa allah ne kama da karar imam muhammad ibn ishaq wa gairu kuma yadda ma imam muhammad ibn ishaq ya ambata da wani wa kanu sittina rakiban malik da sun gance su ma haya su sittin ne mana mutum sittin ne suka zo minhum thalathatu nafar daga cikin su akwai jama'a uku ilayhim ya'ulu amran ka zuwa ga wannan mutum uku al'amuran sai ke koma al'aqib a to wanda ake cewa al'aqib amirul qawm shuru shugaban su wasmu sunan shi abdul masih wa sayyid simaluhum wa sayyibu rahlihim wasmu al'ayyib Da ka sannan kuma akwai shugabansu wanda shi yake lura da dabbobinsu ana ce al'ayyi. sannan wa abul akwai abul haris ibn alkama wa haɓarwa shi wannan shi ne malamusu وفي القصة مالك عشان قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي Allah قال الله تيارا متى الله gare shi. lamma a tawul kabar min Allah azza wa jalla lokacin da labari ya zo mai da wajen Allah subhanahu wa ta'ala wal faslu min al-qada'i wa bainahu da kuma yadda Allah ta'ala ya fayyace hukunci tsakanin shi da su wa amara wa amara sannan Allah subhanahu yayi umarni da tsine mutu in raddu zalika in raddu zalika dai idan sun iya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira zuwa gare shi da'awun ila al-mubahala sai manzo Allah ya kira zuwa to in da ku ya dawo da nake bari shi daga cewa ku zo mu yi ruwa tsakanin mu da mu da ku fa qalu da suke cewa ya abul qasim ya kai bawan qasim ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'na nanzur fi amrina kadan babu lokaci a cikin wannan دامي دي بي أتنوان الأمر أمام ثم نأتيك بما fi ma da فيما na إليه sannan daga baya za mu zo ka da shawar da muka yanke cikin abin da ya kasance ka kira mu zuwa gare shi fansara ko arsanta da tsoron manzan Allah tuna karan garin na jira muke nan kuma khalau bil aqib sannan ta suka kebance da shugaban sau da ake ce al aqib abdul abdul masih kenan suka ce mai ya abdul masih ma za tara ya kai abdul wasi me kake gani cikin abin da manzon Allah ya kira mu zuwa gare shi fa qala wallahi ya ma'shar nasara yake cewa ranar sai Allah ya ko tara nasara laqad arabtum anna muhammad ibn nabiyyun wallahi ku san manzon Allah mun dole da Allah wanda Allah ya kushi ku san manzon Allah gaskiya ne wa laqad ja'akum bil fasl min khabri sahibikum sannan kuma ya zo ku da abin da ya fahimci ku labarin mutum ku shi ne annabi isa alaihi salam Wani ƙadar canimta ma lalawa a cana a kawun na Ku sani babu wasu jama'a. Dalatu da Tiziri suna tsakaninsa da wani annabi. Babu wasu jama'a Dalatu da Tiziri suna tsakaninsa da wani baban Allah. Fasin Allah na raya da ka dawana To wanne tara kuma annabin Allah? Ya ke faɗa musu yaƙi shagon sani? Babu wasu jama'a da ta ke Tiziri suna da wani annabi. Baban ƙirƙabiru ya kasance mana an yi wannan tsirrai, gaske suna kan ɗariya. ya ga ce manyan su sun wanzu sai sun mutu dukan wala na nabata saghiruhum kananan su ba sai sun mutu duk sai Allah ta tsala da kaga da inda suke rantsuwa A kan akan ƙarya titina ta ta tsala ba duk sai Allah ya lakar da wannan mutanen da su da yayan su wa innahu lasti'salun minkum ifal wala idan kuka aikata wannan tinuwa da wanda Allah ya kira ku zuwa gare ta sai Allah ya kauce ku baki daya sai Allah ya lakar da ku ba na baki daya ku فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم إذا كنت دوجي dole sai ku tsaye akan addinin sannan kun tsaye akan abun da kuke kan na cewa annabi isa ɗan Allah ne sannan kuma shi ma Allah ne kwawa da rajula ku je ku yi bankwa da manzon Allah sallallahu alaihi tashi salim koma garin فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من ذن الله سيرا متى الله ثبت عليه فقالوا سكت يوم ذن الله يا أبا القاسم يا كيب أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قد رأينا ألا نلاعنك ولا نمود من جميع شاورا من قبل وامي دين وتكان ملكي وأن نتركك على دينك بوهنا وتنبرك على دينك بلا من إيمان إذا كيبا sannan ba mu tsino ba wani rajiyu ala dina sannan mu koma gida kan addinin falan yula'inu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan tsino da su ba wa qarramu ala kharajin yu'addunahu ilayhi da ka sai wanzan Allah sallallahu alaihi sallam da mata biyu kai ba kai ma ta musulunta ko kuma su ringa da jizya ko kuma manzon Allah ya yake su zaka da ka sai wanzan Allah sallallahu alaihi sallam? ya kasance ya tabbatar da su akan haraji rafin da bayarwa imam qurtubi a cikin tafsirin qur'ani da yake cewa hadhihi al-ayatu wannan aya faman hajjaka fi alamun nubuwati muhammad sallallahu alaihi wasallam tana cikin ayoyi da suke karfin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu da'ahu ila al-mubahalah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga rantsuwa min ha sai suka ki wannan tsinuwar wa rabau bil jizya suka yadda za su ba da jizya ba da an a'lamahum kabiruhum al-aqib annahum in bahalu in saraba alaihim al-wajina bayan shugaban su ya sada su in da kuka yi bayana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwarazon da ke da kuma wuta a wajen fa inna muhammadan nabiyyun mursal lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wanda Allah ya aiko shi wala qad ta'lamuna sannan kun sani annahu ja'akum bil fasl fi amr Isa ya zo ku da abin da ya fayyace muku lamarin annabi Isa fa tarakul mubahalata sai suka bi wannan sai suka ki tsinawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan sarafu ila biladihim sannan suka koma garin su garin Najran على أن يعدوا في كل عام ألف حلة في صبر أتن قوة شكرا ذات نقبا من دم الله صلى الله عليه وسلم أبا من أدو أو تصبر وألف حلة في رجب دكما أبو أدو أتوة رجب فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي على ذلك في من ذا الله ييسر لتعتها بدلا من الإسلام أتن كسر مسلمة دون كنا abin da wasu ke wa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu tsawon da ya san musulunta ƙarya ne kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi ba sai ya ba da sai sannan idan manzan Allah ya zo gari inda da ne baya yaƙin mutanen garin har sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari an yi asuba idan ya ji an kira sallah to zai ga garin musulmi da ba ke a su ba idan ko ba kawai sai kan ce a je a yaƙe su sai a je a nufi musulunta in ba su musulunta sai kuma a ke su wannan shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yi da aka dawo mu karanta gobe a cikin tafsirin qasim shin yanzu komai da zamu ce yanzu a zo a yi tsinuwa Allah ya tsina uwar mai kaya kamar kamar yadda ake komai da ake bana haka ba komai da ake haka ake haka kan shi ba sai godan fadi ababen da ya kamata a ce an yi tsinuwa akan su ba komai da za ce to yanzu a zo a yi tsinuwa ba ban ji bikin roƙo da ta samu duniya da lahira ya zo da wannan ƙasa lafiya ya zaɓar shugabanni na gari subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقال إننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين واجعلنا ولاة مهتدين اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وعلى ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف شباب المسلم وفتيات المسلمين اللهم اشف شباب المسلم وفتيات المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء اللهم اغفر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا ولا تؤثر علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من من ال من ال من الفائزين بالجنة في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من متقائك من النار في هذا الشهر المبارك اللهم أعطي رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين